من الله هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى كتاب الصلاة كتاب الصلاة لأهل الكلة عندما في كتاب الإيمان والعلم والطهارة وما إلى ذلك فأنا اليوم سنبدأ إن شاء الله بدراسة كتاب الثلاثة ونبدأ في كتاب الثلاثة بباب بدء الأذان بتلك في الصلاة في باب بدء الأذان باب لكبيان كرة الصلاة يا أكا فشو كرة الصلاة يا أكا إن أحد من كرة الصلاة تحنى إليه مولا يا أكا كرة الصلاة أحد أجوها فشان أبن إذا إذا لكي أكا كرة الصلاة بعض الصحة لتعرف يتحدث الله يتحدث الله في أمر الزهاد فقط ما تكون كهدوها إلي في دور الأطم الضمن الأطم الضمن فقط ما تهيئ دعاه يجب الضمن الدعاء وما تكون جماهير الأطم الضمن وهو طهر وظاهر Alaƙi zance mafi inganci a tsara addu'a, yake ba a ƙarfi a jan ba a ƙarfi ba ya aka fara kiran sallah, aka fara addu'a, an abuwa an ƙirƙirar ba, ba a ƙarfi ba a ƙarfi kiran sallah a ƙarfi فأشهد وأدرك وأقام على الله ورسوله وأقام من الله ورسوله أشهد أن الله ورسوله وقد هذا مؤذن وانتهت الأذان والتأذين فرهبت yake abin da ake ce ma kiran sallah kenan al'azamu a al'ila فقد تحدثوا لضعيف المسلمين فقد تحدثوا عن كل وقد فقد تحدثوا عن كل واحد فقد تحدثوا عن جاره وقد تحدثوا عن جاره

ya ce musulmai a lokacin da suka iso madina sun haɗuwa sai su tattaru fa suka hajjina as-salawat wa hajjina biha wa laysa yunadi biha ahadu fa ya nuna yace ya tattaruwa suke yi sai su rinka kaddara lokacin sallah yanzu kana yana ka ji kiran sallah la'asar sai ka fito da gida kana zuwa amma in ba a kiran sallah fa ko in kana da abubuwa da kai sai in lokacin la'asar ta da kai lokacin na kai yana bugawa sai ka tashi amma in ba a agogo fa sai ka kaddara ka ce yanzu lokaci ya kusa daidai da na tashi gida na yi tafiya na je masallaci zan karanta da ikama ko kiran sallah to a lokacin da ba fara kiran sallah ba yadda suke yi kenan sai a je a kaddara lokacin sallah ya kai sai mutum ya taso ya zo wannan ya taso ya zo a hadu do a kaddara lokacin sallah saboda a ai sallah wala da yunaji da ahadun ba a fara kiran sallah ba ne kiran sallah lokacin kallamu yawman fi zalika wata rana sai aka tattauna to yanzu sallah da ake kullun din nan ya kamata a san wani abin da za a yi mutane su san lokacin sallah ya kai lokacin sallah ya yi faƙara ba abuhu sai aka shiga shawarwari kowa na sa ina fitowa da ra'ayinsa faƙala ba abuhu sai wani suka ce ittakhidhu na naqusan mithla naqusin nasara suka ce a dauki kararrawa ga abin da nasara ke bugawa a cikin irin wannan وقال بعضهم قرنا مثل قرن اليهود وسكتي آه كهوزا قام إرن يهودا لوكتي كي أبوسا كوايت وسكتي آه الى أنا صار لوكتي كي أبوسا كلام كلام كوايت يجي فقال عمر كوايت دوار رأي كتينا أبني صار نسكتي على الفرنا ناقوس وقال عمر سيدنا عمر يشيك أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة ميزي هنا أتورا متنك ya je yana nuna cewa lokacin sallah ya kai lokacin sallah ya kai don lokacin waɗannan kalmomi na kiran sallah ba a san su ba kuma ba su ba to da yake yunadi bi salati ba ya nuna cewa ya je irin waɗannan kalmomi da ake yi in lokacin sallah ya kai sai a kira mutum ya je ya tsaya jama'a lokacin sallah ya kai kuma ya je nan ya faɗa lokacin sallah ya kai wannan ya je sai ya faɗa lokacin sallah ya kai lokacin sallah ya yi abinda aka faɗa kenan a wannan lokacin قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما الله صلى الله عليه وسلم ya binalu ya kai binalu kun fanadi bis salati ka tashi ka yi kira da sallah to malaman ka ce manzana tun da yake din nan yanzu suka ce in za a kira sallah wajibi ne a yi tsakayi in kai a zaune baka yi wajibi baka bar wajibi na ce kun fanadi bis salati to yanda matsalar ta faru kenan كما يتي في هذا الحديث فوائد منها يتي وانا حديث لن جيرا الحديث يتي اكوي فائدوجي ما سيوا منها تجين فائدوجي منقبة عظيمة لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في إصابته الصواب يتي نانونا درجة سيدنا عمر saboda wa'annan sun ci ai kaza wa'annan sun ci ai kaza abin da ya fada shi ya dace da daidai mun Allah ya zabe wannan wa fihi tashawur fil umuri la siyama al muhimma yace wannan hadisi na koya mana shawara in matsala ta tashi balle abubuwa da suka danganci addinin musulunci abubuwa da suka danganci musulmai abubuwa da suka danganci rayuwar musulmai abubuwa da suka danganci an shiga halin kakani kai yaya za a yi wannan lokaci ko fi haɗa umma bi ijma'il ulama وفيه التشاع في الأمور لا سيما Wazalika وذلك مستحب في حق الأمة بإجماع العلماء suka ce ai mustahabbi ne ai shawara sun abin da danganci al'umma malamai sun ijma'i haka ma'ana ana son yadda hatsin al'amari ya zo ana son a samu mafita sai masu hankali su tasu ba kowa ne zai zo ya so ma bakin sa ba a ciki akwai abin da ake bukatan kowa ya kasance sarki akwai abubuwan da ake so sai an zabi wani da wani qul inna ma a'izukum bi wahida an taqumu lillahi masna wa thulatha wa qurra thumma tafakkaru ma bi sahibikum min jinna al'amari ne ya kai ya kawo kiran sallah kenan fa za ana zuwa ai sallah ana sallah in ba ya kira sallah ba kai sallah sallah ba kai ba to amma ana son a samu wani abin da yake fi dacewa sai ana shawara to ya ne jama'a ya kuke gani ne da lokaci ya kai mu tashi mu sallah din wannan bai ji ba wannan na kasuwa wannan ba shi labari ba shi da labari sai suka ce to me zai hana a yi dauki karan rawan lokaci kai a buga kowa ya ji kara ya ce ta so ya zo wanda ce me zai ana ɗauki kaho a yi busa kowa ya ji kara ya zo ma'ana kowa na son iya tsera a samu wata alama da za ta sa al'umma tana shawara shi sai na umar ya ce to me zai hana a yi kiran sallah a aika wani lokacin sallah ka zo za a yi sallah lokacin sallah ya kai wannan hadisi yake koya mana shawara in ya zama na kiran sallah kenan sai da manya su zauna a kai shawara ina ga abin da ya shafi rayuwar al'umma musulmai baki ɗaya kowa ya san halin da ake ciki yanzu a Najeriya hali ne na hali ne ya kai kowa ya kai a wuya kowa ya shiga wahala ana neman yaya za a yi a tsirar ta tsamakar da al'umma a cikin kangin wahala da kaskanci da talauci da fatara to manya ya kamata su zauna su haɗu manyan ɗan musulmai baki ɗaya sarakuna baki ɗaya su haɗu su tattauna gwamnoni baki ɗaya su haɗu su tattauna manyan malamai su haɗu baki ɗaya su tattauna a samu mafita a nuna ma al'umma ga abin da yake wajibi ne a yi saboda a tsirar da al'umma ce halin da take ciki na halin kakani ga talauci ga fatara ga rashin kwanciyar hankali komai ya tasgare rayuwa ta yi tasgaro kuma kowa na jin shi a jika dan kasu mai kasuwanci jari ya kare ma'aikaci ba abin da wa'annan kowa ya samu su halin ciki to sai abin da yake wajibi akan al'umma in ba kawai Allah sai ya tambaye su da manyan sarakuna da manyan gwamnoni da manyan malamai da manyan 'yan kasuwa duk wanda zai iya fada a ji kuma yake da tunanin kirki sai a same a tattauna a yi shawara a kaduna za a yi a kano za a yi abuja za a yi katsina za a yi naija za a yi jigawa za a yi a taro a tattauna wannan hali da ake ciki abin da yake wajibi kowa ya manta da abin da ya wuce duk wanda ya ɗauko abin da ya wuce ya zo ya dagula rayuwa fa Allah zai tsayar da shi ranar tashin alkiyama shi yasa sai kowa ya manta da abin da ya wuce kowa ya manta da maslahar kansa yanzu maslahar al'umma ake bukata yaya ya kamata a bullo da wannan al'amari in ba haka ba in aka sake ku fadawa cikin wannan hali kuma to kowa bai kuka da kansa kuma duk waɗanda kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati dukkan ku sai Allah ya tsayar da ku yawa kuna ji kuna kallo dan kowa na son maslahar kansa kuka sake jefa al'umma kuma a cikin halin kakarika to sai a tattauna yawa za a kullo da wannan al'amari sai a ce in ana son a yi gyara ba a tunawa fa a ce to yi da ai wane yi kaza ai zai manta da shi ake sa'an nan kuma duk sa'an da aka zo aka fa gwamnati da shi ke na kuma za ta ko a idan rama ma wani ya yi wani ya ke da maka kuskure sai a tabbatar mu kowa za ka zauna lafiya da kai da dukiyarka da al'ummarka da magoya bayanka da kowa sa'an nan kai kuma sai a zabi mutum ɗaya kai ne za ka jagoranci al'umma amana aka danka a hannunka in ka ci amana Allah ba zai kyale ka ba amma farko abinda da ake so shine duk abin da ya ya wuce kowa kuma a baki tabbas zai zauna lafiya sai dai kuma wanda ya yi sabon kuskure shine za a kama shi sa'annan al'umma su samu alƙibla sa'an nan sai a samu daidaituwan al'amari amma in ba ka wannan hali da ake ciki ran da Allah ya tashi kama mutane wallahi tallahi ba wanda zai fita har aka yi sakaci dan son kai kowa yana son kaza wannan shi ke son kaza wannan ba zai janye mawari ba wannan ba zai mu kaza ba wallahi tallahi sai kowa ya shiga cikin halin kasanika kuma ranar rana ɗaya Allah zai kama mutum ya tambaye shi yaya aka yi dan son zuciya kuka jefa al'umma cikin halin kakanika jefa al'umma cikin fatara a talauci har suka kafa samun sukunin bauta bautawa Allah madaukin sarki da a hakin su ya zo kan sannan wannan rayuwa ba wannan ba wannan ce farko rayuwa ba a Najeriya ko a Arewa an yi rayuwa wacce ta wuce an ga wani na yi ma wani jeka wani ya shi ke da dama yake na yi ma wani jeka wani shi ke da dama yake na yi ma wani jeka aka yi na rayuwa ka gane cikin mutunci da yawanci kuma za a dawo kuma cikin wani hali yanzu kowa shi kansa ya sani saboda ne ko wajen zuciya ko kuma ba da ba a damu da al'umma ba ko ko a'a ba shi da aminci cewa in yi sakaci wannan ya riga shi zai kyale da zai samu zaman lafiya a shi ma sai kowa sai an ba shi tabbacin cewa in sha Allah zaman lafiya sai ba kuma abin da ya faru da ba amma abin da ya wuce ya riga ya wuce shawara kenan abin da yake wajibi ne akan al'umma sauka in aka bi son zuciya kuma kowa kada wanda ya taba tsammanin cewa wai shi zai tsira ko hankali shi zai kwanta wallahi tallahi ba za ka tsira ba za ka fita ka je kasan turai duk inda ka je Allah na nan inda duk Allah ya dama zai kama ka zai kama ka mun ga ku واجبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ام كانت سنه في حق صلى الله عليه وسلم كما في حقنا ولا من قال لنا من يستطيع شي شعر واجب على من ذا الله كوكو في كمان ده تكي سنه اكم الامه والصحيح عندهم وجوبها وهو المختار وانت ما قلت واجبين اكم من ذا الله ده وشاورهم في الامر كما قال تعالى وشاورهم في الأمر والمتفق الذي عليه جمهور الفقهاء ومحقق أهل الأصول أن الأمر للوجوب وفيه أنه ينبغي سألنا كويتي وفي حبيب الله يقول أنا يقول من قبل سيدنا عمر كل يقول أنا أي شاور كم من يمن الأمر إنسن إنسن إنسن جباته sa'annan kuma sai yace yana kuma nuna mana cewa yan bari lil mutashawirina yace in aka zo shawara wani ana neman shawararka wani ana neman shawararka wani ana neman shawararka yan bari lil mutashawirina ay yaqula kullu minhum ma indahu abinda Allah hore maka shi zaka faɗa fa'ida da malamai suka ce la tansah ala shart al qabul kada ka kawo shawara ko nasiha da shawarin dole ka karbi shawararka wani ya faɗa wani ya faɗa don kai za a ɗauka ke a yi aiki da shi ne zama da koma ya ce tun da shi ya ba da shawara dole a ɗauki magana sa a yi aiki da ita ya ce al'amari zai shafi ba zai taɓa tafiya ba abin da ake nema tsakanin ka da Allah ka fi da abin da ya dace wanda ya fi da abin da ya dace wanda to sa'an nan shi wanda ya nemi shawara shi ne zai darasa zai karanta wannan al'amura ya zabi ɗaya ciki ya yi aiki da shi mun gane ko ثم صاحب الأمر يفعل ما ظهرت له مصلحة, مصلحة والله أعلم وإن قالها هذا فلا بصلاتي قال القرآن رحمه الله تعالى في حجة لشرح الأذان من قيامه وأنه لا يجوز الأذان قائدا wani suka ce tun da manzo Allah cewa yayi ko ya zama ka azumi wai wajibi ne a tsaya a yi kiran sallah bai halaka mutum ya zauna yana zaune ko yana kishin gidan ya kiran sallah ba in ka haka bai ba kenan ko ونحن الثاني هو مذهب العلماء كافة إلا أبا ثور فإنه جوزه ووافقه أبو الفرج المالكي ويسمع حنوكتي لا أخر أبن جكي حنشي نعطيها أي أما حنوكتي أزونفا يحقو بيبا يعني يعني وهذا من قصه ضعيف لوجهان معلومتين in aka yi a zaune ya yi ko bai ba bai ba me yasa eh eh aito wani musamman da ke kun fanadi to an ka nuna ya ku ka ce ta shi yi kira sallah ko ta shi ka kira wani to wannan amarin yana nuna cewa wajibi ne in za a kira sallah sai an tsaya ko ko a hana ne ya nuna cewa ka ce a tashi kai ko ko a umarnin kai ba hana ne ba su shi ba ne a kan haka mutum ya zama ya kira sallah ba ta yi ba kenan. Eh? to in ya zama ya faɗa sai haka ne da ake nan sai an da yake nuna cewa taɓa magabata sun ya ina yanki ba ya nuna cewa wani tsani bai ba sai da duk an dace cewa in aka tsara in ya kira sallah sai ya fi to in an ka zaune fa kasancewa ba ba a samu hanyar tsaye a zaune ba ya nuna ainihin kira sallar kansa menene hukuncinsa Ba ba da kira sallah ba ka yi sallah sallah ba su ba ta yi da ayi.

an sauke wa an sauke hakkin kiran sallah ko ko bai ba da lokaci ne a kan hakunna duk ko ina ba. Thank you.

الله أكبر الله أكبر تزعبني إن شاء الله قال حدثنا ابن هشام قال حدثنا حماد بن زيد وهو ولد الثلاث قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا اسماعيل بن غنيه جميعا عن خالد الحزائي عن أبي قلابة عن أنس قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة أن أمر أين بلال لي في بسوى يي إكرا صلى شفتي فأن يي تاد إقامة وتري ما راكب ذكر في حديثه عن ابن غلية فحدثت به أيوب فقال إلا الإقامة إذ قد قامت الصلاة ma'ana aka ce a yi sada ikama mara Allah akbar Allah akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ay qad qamat as-salah qad qamat as-salah yace ko da za ka yi sada ikama wutiri in ka kai qad qamat as-salah za ka mai da وحدثنا إسحاق بن إبراهيم عن حمزة قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد بن الحجاج عن عبد قلابه عن انس بن مالك قال ذكروا ان يظلموا وقت الصلاه بشيء يعرفونه sun tattauna aka ce ya kamata a samu wani abin da za a yi a nuna cewa lokacin sallah ya kai ba za ka kuma ana hannun sai suka ce a kunna wuta da zarar kowa ya wuta ta tashi to ana kira zuwa sallah kenan sai suka ce a'a wannan sunnar ya majusawa ne ko su buga na ku kamar na nasara ko umar sai aka ce wannan na nasara ne ko suka ce a rakibu sai wannan ce ai na yahudawa ne ba za a yi koyi da majusawa ba ba za a yi koyi da nasara ba ba za a yi koyi da yahudawa ba fa umar bilalun an yashfa al-azab wa yusra al-iqama قال وحدثني محمد بن حاكم قال حدثنا بعض قال حدثنا وهيب قال حدثنا خالد بن الخزاع بهذا الاسناد لما كثر الناس ذكروا ان يؤلموا بمثل حديث الثقفي لو انه قال ان ينوروا النار قال وحدثني عبيد الله بن عمر القراني قال حدثنا عبد الواحد ابن سعيد وعبد الوهاب ابن عبد المجيد قال حدثنا ايوب عن ابي قلابه عن انس قال امر بلال ان يشبع الاغراض وينكر الاقامه بعض صفات الاذان yanda aka fara kiran sallah kenan ko kuma yanzu yanda aka fara kiran sallah an kiso madina in eh, ana sallah ana sallah lokaci ya kai sai kowa na kimanta yanzu dai lokacin sallah ya kai bara a tashi a hadu bara a tashi a tafi sai suka shi tattauna suka ce me zai hana a samu wani alwata an sha wanda ya faɗi kaza wanda ya faɗi kaza har da zuwa aka ce to sai na umar ya ce me zai hana a yi kiran sallah a yi kiran mutane su su sallah sai manzo Allah ce bilal ka tashi ka kiran sallah to yanzu za a za a duk yawa ake kira sallah waɗanne kalmomi ake amfani da cikin kira sallah to na hawa yawa za a yi to wannan kuma za a ga ya aka samu wannan قال حدثني أبو غسان المسمعي مالك بن عبد الواحد وإسحاق بن إبراهيم قال أبو غسان حدثنا معاذ وقال إسحاق أخبرنا معاذ بن هشام صاحب الدستوائي وحدثني أبي عن عامر الأحول عن مقفول عن عبد الله بن محيرين عن أبي محزورة والناس هذه شيني أبو محزورة شيني أجي قصة أنك جاء أنا كده اسم المغنى كده سنة في أبو محزورة شيني أبن شيني قصة كده سنة كده أن نبي الله صلى الله عليه وسلم علمه هذا الأذان يتي من ظن الله صلى الله عليه وسلم يا سلام دوانا سهابي وانا كرا الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله ثم يعود فيقول فأنا في فاكرة أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله فأنا في دقة مريا حي على الصلاة حي على الصلاة تيتي مرتين فأنا تيتي حي على الصلاة حي على الصلاة مرتين ذكرت الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله a wannan ruwa haka ce manzo Allah karanta da ya koya ma Abu Mahzura wannan kiran sallah to wannan kalmomi na zamu gani kalmomin kiran sallah ne Allahu akbar Allahu akbar kullum duniyar nan har ana da kasa alfijira na ketowa musulmai baki ɗaya suke yi ma duniya duk tawaye ku ce Allahu akbar Amerika ba ke baki Ingila ba ke baki Russia ba ke baki Najeriya ba ke baki Ghana ba ke baki shugabanni gwamnoni ba ku bane shugabanni ba ku bane mai kowa ba shi bane Allahu akbar Allah shine mafi girma duk wani mai girma Allah na sama da shi duk wani mai ɗaukaka Allah na sama da shi duk wani mai karfi karfin Allah ya fi shi duk wani mai isa Allah ya fi shi shi ne mana Allahu akbar kuma a kan mamaki duniya wanda zai fito ya wannan tawa ya faɗi wannan kalma talaka ne ba ya mallakan komai kuma ya kalubalanci duniya baki ɗaya mu wani gari ya cewa Allahu akbar akan haka ba za mu saurara ma kowa ba duk wanda ya kawo wani tsari da ya soki addinin mu ko ya saba addinin mu za mu yake shi yadda muke cewa kullum asuba mu ce Allahu akbar eh, azhar mu ce Allahu akbar mu ce Allahu akbar magana mu ce Allahu akbar isha mu ce Allahu akbar sannan mun gama kowa mu je mu kwanta mu ci mu kwanta mu gobe asuba kuma sake dawowa kalma kenan da ke nuna cewa ba da isa sai Allah madaukakin sarki sanaka zai fada ne hali zai fada ko kowa zai fada sanaka zai zo mai kira sanna sanaka zai zo da rigarsa da kuma ya hau ya hau ya saka mana kuma yana nuna mu kowa ba ke bace kowa ba kai bane duk kowa ka sa kowa ce shi yana da lokaci mulkin gida da lokaci kuna da iyaka wata rana sai labari to yadda aka faɗi Allahu akbar din haka ake so kada ka ji tsoron kowa sai Allah kada ka rusuna ma kowa sai Allah yadda Allah ya kiyaye goshinka ba kai mu kowa su jira ba sai Allah haka ake roƙon Allah ya kare zuciyarka kada ka buƙaci komai wajen kowa sai Allah bai halice ka kada ka yi talaucin komai sai ga Allah madaukakin sarki to da ake za ka siffata wa'annan kalmomin da kake faɗa kana aiki da su shikenan wani abu zai fi karfin ka a duniya nan wallahi tallahi ya ɗaya ka wai ka da ka shine Allah kuma Allah sunan Allah kake daga ka kalubalanci kowa duniya ma'ana Allahu akbar ma'ana America ba ta ba ingila ma bata isa ba roshe ma duk kasashen turai ko ana da isa sai Allah kuma ga Allah muka dogara kuma da muke neman ce sha shi muke neman komai da komai Allah madauki sarki ka fito na fito da kowa duniya da ce shi kake sai Allah kuma ya tozartar da kai ya saba ma alkawari har abada wallahi ran da imanin kai kai wannan ya kai ya samu haske da fara da zai tsaya wannan tsayuwa za ka yi da duniya na sai dai kai mata dariya wallahi tallahi babu wani abin da zai tsaga maka hankali a duniya bayan ka nuna musu baki ɗaya Allah shi kadai ka yarda da shi ka bauta masa sannan kuma ce ashhadu alla ilaha illallah ashhadu alla ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah to biyu kake maimaitawa bayan ka ka nuna cewa Allah shine sama da kowa da kowa kuma shi ke mallakar kowa da kowa kace kuma ka shaida cewa babu wani abin bautata a bisa cancanta sai Allah ba shari'ar wanda za a tabbatar a duniya sai Allah shari'ar Allah kuma ka da cewa manzon Allah Muhammadu shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka haka kowa ya aje tutarsa in ba tutar manzon Allah aka daga ba kai da za ka yi ba za ka yi bacci ba har abada hankalinka ba zai kwanta ba kace ashhadu anna muhammadar rasulullah duk kafiran duniya rabma anfikum ku so ko kun so ko kun fi ko kuna so ko ba ku so ashhadu أن محمد رسول الله أبن غيك يا لبنسة متعليكين أشهد أن لا إله إلا الله ناشد أشياء باب وأنا بموت الله بفاتن تدى سي الله تكي ألوهيته في ربيته في أسماء رسولنا وفي ذات الأولى فأزلع ذات الله كل ربطة الله ba za a yi aiki da doka ko wata kasa sai dokar Allah madaukin sarki duk wani tsari duk wata doka ka kaddace addinin musulunci kaddace shari'a ka kaddace mutanen ka sai ka dauke ta ka jefar da ita ka kalubalanci duniya kamar da kake cewa Allahu akbar za Allah kuma zai tabbatar maka shine akbar sa'annan kuma ba wanda za a yi biyayya sau da kafa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi zaka ce ashhadu anna muhammadar rasulullahi duk wani wanda ke duk wani wanda ya samu kanshi a duniyar nan dan adam ne ko anjani ko wani ne da isa ya masa biyya ba ga biyya manzon Allah sallallahu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah muhammadu shine kadai manzon Allah da Allah ya aika mutane har ana da kasa kuma shine kadai abinda za a ba shine kadai wanda zai masa biyya a cikin bin Allah madaukakin saboda shine cika mashin annabawa sai ka ga kun ka nuna mutane duniya baki daya saka kana masallaci hayya ala sala sarki fito gwamnati so ka zo shugaban kasa zo ma ko ma ne dan kasuwa hayya ala sala ko zo ka zo ga sallah ka zo wajen sallah abin da yake kenan in asuba ne sai ce maka as-salatu khairun min an-nawm as-salatu khairun min an-nawm aka ce maka hayya ala sala ka taho ka zo ai aqbilu hayya ai aqbilu harramu wa aqbilu ku iso ku zo wajen sallah ku zo masallaci kai bacci tun farkon dare har karshe yanzu lokaci ne da ka je kai sallah hayya ala salah ku zo ku sallah hayya ala falah ku zo ga rabu ga tsira ga albarka ga alheri mai din biyawa ku rabu da ku rabu da ku zo minti minti 30 da alwala da sallah gaba sallar juma'a da tsawonta da kutubarta da komai ana tsaya an gama da kiran sallah da da kutuba da tada ikama da komai minti 30 sallar juma'a an gama da kutuba da sallah an gama hayya ala al fala ku zo da tsira da rabo ya albarka ga hayya ala al fala ga inda tsira kake ga inda alkawari yake hayy ala salat ana kiran ku sunna da asuba a kiraka da azhar a kiraka da al'asr a kiraka da maghrib a kiraka da isha a kiraka sai ka gama wannan a ce je kaka ci abinci ka kwanta kai bacci ana da sun kuma za a kiraka da asuba to shine sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ku bani labari ko ba gidan mutum duk mutum ya zama da kofar gidansa akwai korama ko teku kullum sai ya shiga yayin kasu biyar yace yaushe za ka samu datti a jikinsa yake ku ba ni labari da a ce gida gidan ɗayan a kwano teku ko korama kullum zai shiga yana ciki wayewar ka ya koma so biyar zai wanka yadda za a samu datti a jiki yace haka kuma salloli guda biyar su ne suke kan kare su ba su ne suke wanke datti to amma in ka yi su a kan da tambarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sallu aiki muni usali to sanadare ke sanadare ke yadda manzo Allah ya koya maka yadda manzo Allah ya koya maka alwala yadda ya koya maka sallah kai kamar yadda ka kamanta yadda manzo Allah ya kana kokari ka kamanta yadda manzo Allah ya shine za ka samu haske na imani hayya ala salah hayya ala falah الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله فرق كلمة كايمة قوة وعيسي الله karshen kalmar kai kowa ta waye sai Allah to yaushe Allah zai kyale ka har wani ya zo ya samu ya kaza kaza kaza a a sai ka tsunci imanin ka ko ka binciki imanin ka ko ka binciki ayyukan ka kana ginawa ne kana rusawa an ce maka hayya ala salat حي على الفلاح ستأتوا فضو كي صلى الله أكبر كي كبر كي الله كي نمسي جرما بانا بوتا بانا كفارة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين سنة جانا على الله الحمد لله رب العالمين دنجين يبو دكا يبو سنت بتجا الله مرة كيسر كي رب العالمين محل التالكي وبنجد التالكي الأطاء الربوبية رب الإله وانا لا رب yana nan istila bayan na rububiyya ya fi faɗi ta fi faɗi da yawa bayan na rububiyya wannan amfani ta lahira bayan na rububiyya tun daga ran da Allah ya halice ka aka haife ka ake baka ci da shi a baka nono har ka girma ba ne taba sai maka sallah ko kai azumi ko kai mene ba a wadatta maka ba sai ka balaga shekara goma sha nawa to daga ran nan kuma za a ce maka sallah ta waje ba a kanka mun gane ko dawa kuma ta rububiyya Allah yana ba kowa ne duk abinda Allah ya halice shi Allah zai ba shi abinci wa ma وما من دابة في الأرض إلا على da ده da ده da ده da ده da kaza da kaza كذا ده كذا العطاء الربوبية تشمله يشمله duk wanda Allah ya halice shi Allah ya ba shi abinci saboda ne saboda ya rayu a samu yado wannan rayuwa ta tafi yadda Allah yanke mata alabashin ta zo ta kare shi yasa dan mu yana bauta Allah ko bai ta bauta Allah Allah zai ba shi ci da sha ko mun tana jira rana dai Allah ce rana ki saukar ki bude kasashen musulmai kadai ko kan musulmai ki da ku rabu da arna da musulmi da arni ko an tana cewa iska kada ki je ko ina sai musulmai kafiri ma yi fika kwarewa ki zai fika amfani da saboda ne saboda wannan asa'u ne rububiyya rabbil alamin ubangijin talikai mamallakin talikai mahalikin talikai ar rahim me gamammen kai duniya me ke kai lafiya maliki yawmiddin mamallakin ranar tashin alkiyama a duniya fa wace mallakan Allah ke mallaka to me aka ce mamallakin ranar tashin saboda duniya Allah ya raba ya ba kowa wannan ya bashi mulkin Najeriya a cikin Najeriya wannan an bashi Kano wannan Jigawa wannan Katsina wannan Sokoto wannan Maiduguri wannan a unguwa ma wannan an bashi hakimi wannan dagaci a gida wannan an bashi yana yana da iyalai kowanne ne Allah ya raba ya ba kowa wannan Allah ba su Amerika wannan Allah ba su Ingila ba wannan rayuwa za a yi bayan kowace shekara ɗari duk waɗanda ke doron kasa za su koma a ciki sabo za su tofo haka za a ta tafiya da rayuwa har a je rana ɗaya wani fita fi turi fasa ika man fi samawati wa man fil ardi illa kuma nufita fihi ukhra fa illahum qiyamun yanzuruna rana ɗaya Allah zai ce lokacin da aka yanke na duniya ya tsari ba wanda za a kara masakan ɗaya sai abu tikahu sa'annan sai kowa an waye ranar tashin alkiyama kenan to wannan ba wanda Allah zai ba wanda ke mallaka ko da sanci ne ko da kansa yana ta kansa ne shi kansa to shine Allah zai ce limanil mulku al-yawm lillahi al-wahid al-qahhar al-yawm tuzakku la tazal la zulma al-yawm inna Allah qarib al-hisab limanil mulku al-yawm limanil mulku al-yawm limanil mulku al-yawm to ba wanda zai ba usba asba musiba komai fa sai Allah ba da jawabi lillahi al-wahid al-qahhar na Allah ne kadai shi kadai alkahar mai kahariya kan bayansa ba wanda zai daga hannu ranar har shugaban kasar amurka ta kansa yake duk cikin da ake duniya lokaci ne Allah ya bayyana su yi iya Allah wani sun sarki ya kaddara rayuwa ba a canza don kana cikin shi ko kana da a'a abinda Allah ya kaddara shi haka zai tafi Allah ba ya wa duk wani ya kaza ko duma da ya kaza a'a sai ka kyale Allah da hikima ta abinda ake so ka sanya Allah hakimun ne bai taba yin komai ba sai da hikima maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kai kadai muke bautatawa daga gare ka kuma kadai muke neman taimako abinda kake faɗa kenan to sai nan kuma kana idan da sallah assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah sai ka shiga bauta wani Allah kuma ka nemi taimakon wajen wani Allah a cikin abinda ba mai iya sai Allah Allah bai bada izini a nemi taimakon wani ba sai shi ka gina ka rusa ki to har ka zuwa yanzu kana fadanci ne kana tawakkuli ne da sunan nake Allah masu girma da sifofinsa yanzu ne ka zo maka ka ce ihdina siratal mustaqima ya Allah barkin saki ka shiryar da mu tafarki madaidaicin tafarki صراط الذين أنعمت عليهم da bakinka ka faɗa tsakaninka da Allah ihdina aydullana warshudna wa waffiqna صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم tafarkin waɗanda kai wa ni'ima su ne na annabawa manzannai siddiƙai salihan bayi na gari tafarkin su kake roƙon Allah ya shiryar da kai zuwa da bakinka kuma kace da ka faɗi wannan baka yi shiru ka ce ghayril maghdubi alaihim Allah kada ka shirya da ni tafarkin yahudu da nasara wala salim al maghdubi alaihim al yahud wal addaluna an nasara ma anna al yahud wal nasara kilahuma maghdubun alaihim addaluna kace Allah kada ka hada ni da tafarkin yahudu da nasara sa'annan kana assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah da kanka zaka je ka shiga tafarkin yahudu da nasara ka tsaya kai alkawari tsakaninka da Allah ka gina kana sallame sallah kuma ka rusa abin da ka gina da azhar kuma ka zo ka gina kai alkawari kana assalamu alaikum sai ka rusa la'asar magarba isha yaushe gini ne kana gina kana rusa yaushe gini zai cika shi ne abin da ya haifar da wa'annan hali da suke gani cikin sai amma ba ta ba Allah shine la ta'khudhu sinatun wala nawm mun gane ku in ka sima imanin ka sai zuwa kwana 40 za ka ga inda za ka samu hasken imani na filfili da aka a ayi kada kai sakaci a ciki aka ce kai kaza ka kyautata matanka kyauta ma iyalanka kyautata min miji biyayya makotanka iyayenka wa'annan lamura duk karkare na da su manzo Allah ce ga yanda zaka yi sallah ga yanda zaka yi alwala ka rinka tunanin cewa manzo Allah ne ke koya maka manzo Allah ya ce kaza in zaka shiga gida ka shiga da kaza ka faɗi kaza in zaka fita ka faɗi kaza waɗannan da ake rena da su su ne sinadarin tafiya su ne suke sa imanin baya samun karfin da zai tashi ka fi karfin zuciyarka ka lantar da kanka ka koyo a abubuwa ka tafi ka gani lokaci kaɗan sai ka zama ɗaya cikin manyan waliyan Allah bayan Allah na gani ko da a unguwan ku garin ku ba san ka mun gane ko babu istihbab al mu'azzinain lil masjid al wahid yaji babu da ke bayanin ana son ya halatta masallaci ɗaya a dauki na kiran sallah guda biyu ko uku ko hudun bukatar haka samu suka ce bai kamata a wuce hudu ba wasu suka ce in ma bukatar sama da hudu ta kama za a yi dauka amma in babu lalurar haka ta tsallake hudu saboda sai na usmana ya ɗauki masu kiran sallah guda hudu zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a Madina yana da Bilal da da da Ibn Ummi Maktum al-Ama Makka yana da wane ne Kuba kuma wani ya maka kiran sallah yau suka ce manzo Allah ya halatta masallaci daya a dauki labanai guda biyu ba su zo suna jayayya suna ta sihiri wannan zai kashe wannan wannan zai a'a wannan yana taimaka ma wannan wannan yana taimaka ma wannan wannan yana taimaka ma wannan wannan yana taimaka ma wannan yadda ake yi kenan kamar yadda ake so liman a samu liman da mataimakin liman haka ake so ladan da mataimakin ladan wata ranar liman zai fito shi kenan ya ba zazzabi ko rashin lafiya ko ya je unguwa ko ya je menene tsari ake bi kuma ana biyayya a ciki ba wai ana yi ne dan aula ta wane ko a dan a tada hankalin wani ba mun gane ko akan haka ya halatta a dauki mai kiran sallah ladani guda biyu a masallaci ko bai halatta ba to shi dai yaki ya halatta to yanzu zamu gani me ce ce hujjarsa ko a daga zaran an ce ana neman masu kiran sallah masallaci barci ke nan tsafi ya tashi sihiri wannan za a ɗauki wannan wannan za a ɗauki wannan wannan zai je sihirce wannan kare iya in ya je kiran sallah an za a gwada shi ba tashin nasa kare magana ya kuskure ina imani ina imani قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان بلال وابن ام مكتوم الاعمى ما مازال ستكتب سيارات انه وجه جنبه باب باب اتخاذ مؤذنان للمسجد الواحد ويبقى شيء ما هلاكي ياتي مستحب لمعنى to shi da sai sai hujja ta akan haka shine kana li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama mu'azzinani manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana da masu kiran sallah biyu a Madina kenan جمال وابن أم مكتوم الأعمى سيدنا بلال سيدنا عبد الله ابن أم مكتوم الأعمى wanda sanadiyar sai aka ce abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la annahu yazakka aw yadhakkaru wa tanfa'u dhikra amma wa lika lana fa anta lahu tasadda wa ma alayka an la yazakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yas'a fa anta anhu salah عبد الله بن ام مكتوم العامة بعد سنة بصفة أبس وتولى أتى من الله جارة أتى أن جاءه الأعمى bai ce shi karama ba bai ce da kwakar daraja ba ya mai da wannan wajen share dukiya ya mai da wannan wani abu kaza kaza kaza kaza sai ka dauki kansu yan ba kowa bane in kai tawazu an sai Allah ya daga ya daga mun gane ko قال وحدثنا وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا القاسم عن عائشة مثله باب جواز باب جواز اذان الاعمى اذا كان معه بصير ايه باب اللي كي بيان كي ما كاهو زي هي إيه كده صلى اما ان اكوي مي غني تاره دي شو ميسا ها سبو ده اسمه سلوك جايكو قال حدثني ابو قريب محمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا خالد يعني ابن مخلد عن محمد بن جعفر قال حدثنا هشام عن عبيد عن عائشة قالت كان ابن أم مكتوم يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعمى محل الشاهد في عبد الله ابن أم مكتوم shi من manzo Allah kiran sallah هذه قصه cewa kuma makahu akan haka ya halatta makara ya kiran sallah ko bai halatta ba amma sai akwai mai gani kusa da shi sai masa lokaci ya yi ta kiran sallah mun gane ko قال وحدثنا محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا عبد الله بن وهب عن يحيى بن عبد الله وسعيد بن عبد الرحمن عن هشام بهذا الاسناد مثله باب الامساك على الإغارة على قوم في دار الكفر إذا تمئ فيهم الأذان اتفاق لك بيان سوى داما إن أنجي ياك زعجي يا جنك أخري دبدا أسباسي أي شروع أشورارك أو ينذر إن الفجر كتو ذاتي كرا صلى إذا كرا صلى بذا في نصف هالي من غير صلى في نصف هالي مسلماني بني ذاك نصف هالي أما إن لو كشيك بعد كرا صلى با أعلام عن نسوى كسرنا با مسلمين جارين با مسلمين وانا با مسلمين من ذلك قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى يعني بن سعيد عن حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير إذا طلع الفجر إتي من الله صلى الله عليه وسلم إن جيك هل ينا الفجر يكيتو وكان يستمع الأذان يا كفر شعوة من لوكا في سي شورار يسيئين شورارو يشورار الجهين كو كفر كو قوي كو انزل أكوي كرا صلى زاي كرا صلى كما زاي كرا صلى با كرا صلى علامة كنا كنونا سوى أكوي مسلمين كو مسلمين رجل كرا صلى نانونا شوى ديكا كافرين با مسلمين أكيد بس تجمع في صلى با بل بكتب كرا صلى من غالي كو فإن, فإن سمع أذانا أمسكه إن يذكر صلى تبقى كي نصحري با wa illa arara in bai sallah ba sai kai musu hari فسمع رجلا يقول وترانا سيما الله ينا شورارا وجد سيجي والمكين أفضل سوا الله أكبر الله أكبر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفطرة تشمي لتوك الله في هذا المثل من ذا الله يقول من الكفرة أنا الكفرة أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله إتي خرجت من النار وقال الله تعالى وعدته لله أن يستعجل أن استغفرك وأشهد أن لا إله إلا الله الأعجاب أن محمد رسول الله كان تزيدي وقال فإذا ما أعلم يجزى في سجدنا في أن الأذان مسير للمصرف وهذا هو طريق المسير من الغدنا وغد غيرنا يتي ما لم يكن كفحج على ونن كفتا سوى متوقع كفتا سوى كأين زي سلا زي كرة سلا أو تريوا أبا سعيد الخدري إني أراك تحب الغنم والبادية إطلاعه سيد خذ لا وكان على سؤال كيو بس كتابة دي لأن لا تكون صلى كرا صلى كيف كرا صلى جمع عند قال كرا صلى كان ألم قوة جنكو ملائكة كيف أمسك معناه كيف كرا صلى أصحاب المسيح شيء كفاي إذا صلى زي كرا صلى كما أما هو إذا بسين جنب وزيد بسين جنب وزيد ما عملت بسين على عبيد نعم yake akwai wani da aka ware don kiran sallah san kuwa daji ne shi ta ne inda aka ware don kiran sallah din lokaci bai ba a yi kiran sallah ba abin da ake nufi shine shi kansa an a garin za a yi kiran sallah ake nufi hayya ala sala hayya ala sala ana kiran ka zo ka zo dan me za ka ci zuwa dan me za ka ci zuwa a wannan kalma hayya ala sala hayya ala sala malaman suka fata da suka yi magana an san makafi wanda yana kan sauje masallaci ne ba yana da kafar wani shi kansa ba yana kafar to sai aka ce yana da kansa ce sai ji kusa da shi unguwa mutum ana kira sallah ana hajji ala sala hajji ala sala haka sai akan wata hujja zai ke zuwa zai ce an kira ya ce dan shi mata ne kuma yana kwance hukai kuma tafiya yanzu ba wahala da yawa tunda aka ce hayya halamma halamma aqbil ala sala halamma aqbil ala najat wal fawda ba'da dan me za ka ji wannan magana ana cewa ka taho zo kuma ka ci zuwa to amma yana cin daji ne shi kadai ne ba wani zai zo ya kira sallah ba za a fara zai kira sallah ba Allah ya sa mai in sai sanu nuna daga karfe daya daga da karfe daya zuwa fara a kwata a kira sallah ko daya ko daya da kwata ko daya da rabi ko biyu zuwa kwata karshe duk ba kamar zuwa a kira ba ba a ai kira sallah sai sai sallah to amma in da ne sai ka dafa ba ka kiran sallah sai ka taga Allahu akbar Allahu akbar in ma akwai wani shaytani kusa da kai gudu yake dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce idza taghawalat al-hilal fa'azinu idza taghawalat al-hilal fa'azinu eh kana cikin tafiya daji kai kadai sai ga jiki kan jikin ka ya tashi gani tsoro kamar wani shaytani kawai yake sai ka kulla kiran sallah kana kiran sallah yake dan ne sai duk inda shi kan ke ana kira sallah sai ya gudu ana ida da wata ya dawo ya sa masa ta shi ana ta an kama sai ya gudu ana ida da wata ya sake dawowa da ya sa kama sallah وفي ومن هذا دليل على ان الاذان ينوع الاذاعه على قال ذلك الموضوع فإنه بناء على إسلامه إذا كيرا صلى أن أنونا شوى بيخالت تأتي مصحابي با سابو إذا كيرا صلى أن أنونا شوى مسلماني إن قلنا مسلماني جمي لا أكي مصحابي وفيه أن النص بالشهادتين يكون إسلاما وإن لم يكن باقتداء ذلك منه وهذا هو الصواب وفيه خلاف سبق في أول الثالث إيمان يكي fadar cewa ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah mutum ya zama musulmi ko ba a ce ke faɗa ba ni ya faɗa yanzu kafiri yana cikin tafiyar sa a hanya ga ya kamata ya shiga musulunci sai ce ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ashhadu anna muhammadar rasulullah ma ya ga ya ga da kuma musulunci ba zama bane saboda kan jama'a da yi

يعني وأكيد إن كان في أشياء على هذا الأمر ما نقول إنك فيها. ما زال في هذا الرد مكان يا زمان. كل من يتكلم كل من يقول أقوى مسألة لا أقوى مسألة. أكثر تكلم من كلمة منك. ده ما زال هذا يا زمان. بعد ذلك كان عندنا قول الحديث يرتب له ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يصلي على القبلة اتباعا ليس مستحب منه in ka bin kiran sallah yana kiran sallah abin da ya faɗa sai ka faɗa sa'annan in ya ci daga kiran sallah sai ka yi manzon Allah salati sa'annan ka roƙa masa wasila wasila haka kuma ya ce wani ma'aikata ne wani wata ma'aikata da Allah zai ba wani bawan Allah ta ya ta a bakajin kiyama baki ko aljanna sai manzon Allah ya ce ku roƙon nan Allah ku tsaya roƙon Allah ina kaunar na zama ni ne wannan bawan Allah ku ya kai ku ka ga inda bai ko ka ga inda bai ko قال حدثنا عبد بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انت سيدنا ابي سعيد الخدري ان تعالى صداتي من قال ان صلى الله عليه وسلم صداتي اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن ان كنت ذكرا صلى كنت kamar abin irin abin da mutum ya sallah ke faɗa amma ba yake Allahu akbar da ma mutum sallah ana son ne ma tajjita ne zakin mala ne zakin mala ko ne babba wannan ra'ayi ne ka ya ta aka bi aka mafarkin kiran sallah wannan mafarkin al-mahzura yanzu sai manzo Allah ce ka dawo bilal fa innahu an damin ka sauta saboda ya yi ka dadin zakin dadin murya da babban murya yanzu kasancewa za a ma na ta an kwato mai saboda kuma kirkun ake yi ko ina kake za a ji ko in za a yi kira sallah kai kaɗan da manufa kana so wannan bangare su ji sai ka zo Allahu Akbar Allahu Akbar kuma kana so wannan yi kuma biyu yanzu na kirkun an sa ɗaya nan an sa ɗaya nan an sa ɗaya ko ina za ka kuma bibiya in ka kuma ta hawa ta kuma wani ta ya wadatar يكون مثل ما يكون المؤذن المسلمين لا تقدم المساعدة كما جاءت مثل ما يقول بعض كما بيت تجمهورية سبا يقول الله أكبر الله أكبر يجمع في الله أكبر الله أشهد في مكة تسمع ذاك كان كده وجمع كده سنة فهم من كده فدا كده فدا فدا فدا فدا فدا فدا فدا فدا فدا

da ce faƙulu misla ma kala misla ma ya kulu ma'ana akwai wani tsakanin misla ma kala da misla ma ya kulu ko malam bai kawo wannan isin ba mai bambanta tsakanin misla ma kala misla ma ya kulu a kudarke kudarke zama ya ɗauki a barki da shi sannan misla ma kala a cikin abin da ya faɗa lokacin da ke Allahu Akbar الله اكبر ما جمع كودي جمع بقى يا جمع فما ما هذا مثل ما قال بقى مثل ما يقول yana أيوه. قال حدثنا محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا عبد الله بن وهب عن أوس وسعيد بن أبي أيوب وغيرهما عن كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذه منظر الله صلى الله عليه وسلم هنا قدر سوى إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلى علي كفئي إرم الابن في فتاة فأنا من صلاتي في ماذا اي ثلاثة ده عندنا في رأس الله تقام عن ثلاثة ما يسمينا دي إمام إلا أشهد أن محمد رسول الله من ذا أقول بذكة أن تجي أنت أنت أصول أنت كرسني أشهد أن محمد رسول الله idan annan muhammad a ko kuma kai yana cewa a shahadu muhammadan rasulullah